by the instruction of the national Echo of our great party, those in, those in favor say aye. aye. Those who say no, chairman na local government zai yi gaba, ciyamomin ward ward nasa za su bi bayansa, za su zo su karbi ballot paper a nan teburi, sai su miƙe su je su kada kuri'a. a wancan akwati da kuke gani a can. Baturen zaɓe kenan da uwar jam'iyyar United Democratic Party ta turo jihar Taraba domin gudanar zaɓen fidda gwani na jam'iyyar. Ke fa bayyana sunan tsohuwar ministan hakokin matan sanata Aisha Jumai Alhassan Maman Taraba a matsayin wadda ta lashe zaben. Yanzu haka ma tsohuwar ministan ita ce ko mace ta farko da wata jam'iyya a Najeriya kawo yanzu ta tsayar a matsayin ita takar kujerar gwamna. A jawabin ta maman Taraba ta ce jam'iyyar UDP za ta ma bada mamaki a babban zaben da ke tafe inda koma ta bayyana cewa sai mu fara aikin neman zabe kuma in Allah ya yarda. Kuma na gode wa duk magoya bayana da suka karfafa ni suka nuna mani har gobe har jibi suna goyon bayana duk da an mun zalunci kuma suka ce duk inda na je su ma suna can ai kuma kun gani yanzu aiki ya koma gare mu gaba ɗaya ba ni kaɗai ba. Ko a zaben shekarar 2014 wata kotun ɗaukar ƙara ta ko baiwa sanata Aisha Juma'a Alhassan nasarar cewa ita ce ta lashe zaben jihar Taraba ina jam'iyyar APC to amma kuma daga bisani sai kotun koli ta yi fatali da wannan hukuncin tare ku da aye na gwamnan jihar dan jam'iyyar pdp a dare disan isaku ddi a matsayin wanda ya lashe zaben to wai ko mai magoya bayan jam'iyyar udp ke cewa a yanzu da muryan dukkanin 'yan taraba state masu kishin taraba suka ce sanada aisha wuce gaba mu biki kowace jam'iyya kika je muna ci wata jam'iyya da muka baro don rashin adalci a cikinta ta ce ta hana sanata Aisha Jummai al'asar yin takara a cikinta. Maimakon mutanen taraba jikinsu ya mutu, su ce mun fasa jefa ƙuri'a ko mun bar siyasa sai suka yi shiru. Yanzu dai ko an zura ido ne a gairin fafata wadda za a yi a zaben shekarar 2019 da ke tafe. Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na murar Amurka daga Jalingo a Najeriya.